أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد من يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليه أن نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na juma'a kenan biyu ga watan ramadan shekara na 1439 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da daidai da safiya ko yammaci na sha sha takwas kenan ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha takwas miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu al-imran a wannan masallaci mai albarka na masjid sahaba a nan cikin garin bauchi idan masu sauraro za su iya tunawa jiya mun karanta aya na goma sha tara a cikin suratu al-imran wato ayan nan ta inna dina inda Allahi al'islam. da za mu maimaita ta domin mu ɗan cika sauran abin da ya rage mana game da ayan sannan mu je aya ta gaba Allah mai Allah

sarki yace inna dina inda Allahi al-islam jiya bayanin da muka yi cewa addini anan ana nufin wato addini da ma'anan shi gamamme wato ana nufin al'amal inna dina inda Allahi al-islam wato lalle aiki wanda yake karbabbe a wajen Allah madaukakin sarki shine aikin da musulunci ya shar'anta saboda addini wato mun faɗi ma'anonin jiya yadda yake zuwa yana zuwa da ma'anan al'amal lakum dinukum din. yana nufin aiki na nawa aikin ku naku li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun duka waɗannan ayoyi sun tabbatar da cewa wato ainihin ana kiran addin bi ma'ana al'amal saboda al'amal shine zai zama gamamme sama da wato ainihin kalman addin idan an ce addin ana nufin wato ainihin dunkulallen zance amma aiki a cikin addini suna nan daban-daban kamar da muka yi bayani akwai bangaren al'aqaid akwai bangaren al'ibadat al al'akhlaq waɗanda dukkan su ayyuka ne waɗanda in an tara su sune suke bada ma'anan wato addini saboda haka ayyukan da za su iya zamowa karɓaɓɓu a wajen Allah subhanahu wata'ala sune ayyukan da musulunci ya shar'anta al-islam nan mun ce shi ma na ɗauke da ma'anan al-islamul am in an ce al-islamul am huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bima shara shine bauta wa Allah da abinda Allah ya shar'anta ba ana nufin keɓantacciyar shari'a ba ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ajiya mun yi bayani dukkan annabawan Allah abinda suka bauta wa Allah da shi sunansa musulunci mun zayyano ayoyi waɗanda yake gwada cewa duka annabawan Allah sunan abinda suke bauta wa Allah da shi islami musulunci ne duka ayoyi haka suka bayyana annabi nuhu annabi lutu annabi ibrahim annabi yaqub annabi isma'il duka ayoyi sun tabbatar da cewa su ma musulunci suke saboda haka kenan aikin da zai zama karfafe a wurin Allah subhanahu wataala shine aikin da shari'ar musulunci wato ta ainihin ta yi umarni da shi wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum mutanen littafi ba su saɓani ba wato sai bayan ma ja'ahum al-ilm sai bayan da ilimi ya zo musu wato ilimi ya zo musu na cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ne amma tare da haka suka bauɗe wa abinda Allah madaukakin sarki ya turo annabi da shi suka yi taurin kai Allah ya ce sun yi haka ne bai bainahu saboda zalunci a tsakaninsu ba su yadda ba wani ya zo ya zamo annabi ba a cikinsu ba saboda haka suna ɗauke da nau'i na ta'assubanci kamar mutanen yahudawa da muka yi bayani su ko nasara su jahilai ne wato su suna da ɓangare na jahilci ne wannan shi ya hana su wato su yadda da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ghayya furbi ayatillah wanda duk ya kafirce wa'ayoyin ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah madaukakin sarki mai gaggawan hisabi idan za ku iya tunawa ajiya mun tsaya ne a daidai wannan gaba ta wa may yakfur bi ayatillah wanda duk ya kafirce wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah sari'ul hisab to abinda jiya muka kwana da bashin sa shine abin da yake da alaka da sabani وما اختلف الذين اوتوا الكتاب من شاء الاختلاف ينقسم الى قسمين وتوشي سباني كسكشي او الاختلاف المذموم او الاختلاف المحمود wato al-iktilaf al-mazmum abin zargi wato mutane su rika yin sabani saboda san zuciya su yi sabani saboda bangaranci su yi sabani saboda jahilci duk waɗannan sabani ne da Allah baya son sa domin abinda Allah madaukakin sarki yake so kullum mutane su zama kansu yana haɗe zuciyarsu yana kusa da juna suna iya zamantakewa da juna domin mutane ba zai yi ba su rayu sai da ƴan uwansu annasu linnasu min badwin wa hadiratin ba'duhum li ba'din wa illam yash'uru khadam mutane ko sun ko sun so sashin su suna imfanar da sashi ɗan ƙauyen su da ɗan birni dole ne sai a haka mutane za su rayu ka yi wani abin da wani zai amfana wani ya yi abin da kai ma za ka amfana ka zauna ka ɗebe ma wani cewa wani shi ma ya ɗebe maka cewa. ka taimaki wani wani kuma ya taimake ka ba yadda za a yi mutane su zan ba za su rayu a haka ba dole sai a haka to abin da zai sa mutane su rayu a haka to shine zan akwai fahimtar juna a tsakaninsu akwai kusancin zuciya tsakaninsu idan babu fahimtar juna kullum suna saɓani to ko shakka babu ba za su iya taimakekeniya ba in ko ba za su yi taimakekeniya ba to wani damuwa ba zai zo ma wani wani ya kai masa dauki wajen yayewa ba in ko haka ba zai samu ba to al'umma ba za ta taba zama lafiya ba kuma babu wani abin da zai iya zuwa wa al'umma ta iya taruwa ta tunkuɗe shi Sai su Allah ce wala tanaza'u tafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru Allah ce kar ku rika yawan jayayya domin kun ga shi wannan jayayya zai kawo tarwatsewan ku wannan tarwatsewanku zai sa ba za ku iya samun nasara kan al'amura ba saboda haka ku yi haƙuri haƙuri yana ana nufin ku yi haƙuri da junanku a wajen zama dole wani ya bata maka dole wani ya maka ba daidai ba to amma yana daga cikin abu yake mafi muhimmanci shine wato mu gane abin da ake kiran shi fiqhu ta'ayush wato fahimtar yadda ake rayuwa mutane ba su tafiya a bisa fahimta iri daya ba su da idraki iri daya ba su da ilimi iri daya ba su da fahimta iri daya kowa da irin fahimtar da Allah madaukakin sarki ya masa to idan ka fahimci mutane a irin waɗannan idrakin su fahimtar su nazarin su su yanayin rayuwarsu, su to sai ka zauna da kowa yadda ya dace amma idan kace ba haka ba duk wanda ya saba maka a ra'ayi ko a fahimta zaka zage shi ko ka ci mutuncinsa to karshe fa kai zaka cutu domin abin da zai haifu gare ka shi da aka yi fama da ciwon zuciya hawan jini damuwa saboda haka rinka ganin kamar jama'a duk sun tsane ka kowa ya washe ka kuma kai ne ka jawo da ka yi kokari ka fahimci mutane ka fahimci ɗabi'unsu ka fahimci rayuwarsu to ka zauna da su yadda suke to sai kai ma ka zauna lafiya kowa sai ka mu'amalance shi yadda ya kamata wani kasan cewa dan wargi ne ba a yi masa mu'amala sai da kaushi sai ka masa wani mai sauƙi ne sai ka masa sauƙi ku daidaita wani sai an lallaɓe shi rikicin rikicinka duk tashin hankalinka duk ya fi ka saboda haka sai dai ka lallaɓa shi ku yi tafiya tare da shi haka mutane suke babu da za ka yi da ko kai shugaba ne akwai wanda din rashin tashin hankalinka da kazan ka yi dai ka lallaɓa shi in ba ka lallaba shi ba ya rinka kama problem kenan a cikin al'amuranka kuma gashi na an san ka tare da shi baya da zaku ku ya je ya hada wannan ya hada wannan ya san cewa kana jin maganar wannan ya je kai gulman ka jorin baban ka jorin maman ka duya ya mutsa ka ga baki ɗaya ka rasa yadda za ka kuma kana taba shi du a tare a ce baka da mutunci tun baka da kokobo kuke tare da wani sai yanzu da kai kuɗi za ka yi kaza da to fahimta shine in kana zaune da mutane kowa ka rinka kallon halinsa kowa ka lura da shi sosai yadda ya kamata suka rika tafiya da shi a hankali gwargwadon yadda ya kamata abin da ya kamata ka yi masa to ka yi masa abin da kake ganin cewa in ya shigo dai dama ma lissafi to nisantar da shi a wayo da dabara bai gane ba ma har sai ya ga kayi abun ma bai san lokacin da ka je ka aiwatar da shi amma idan ba haka ba to mutane ba za su taɓa fahimtar juna ba kuma rashin fahimtar juna zai haifar musu da rashin zaman lafiya to shi al al mahmud sabani wanda take abin yabo wato ita Allah madaukakin sarki kamar yadda je muka ambata Allah ya ce mun halicce ku daban-daban mun yi ku ta fuskan kalan fata daban yare daban wurin zama daban kowace mutane halayyarsu da ɗabi'arsu na wurin da suka tashi yana da tasiri a kansu saboda haka waɗannan saɓanin halittan fata waɗannan saɓanin yarika waɗannan saɓanin ɗabi'u da halayya da idraki wannan babu makawa dama dole mutane ta sun yi shi saboda yanayin tsarin yadda Allah ya halicci mutane daga ƙasa daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi cewa annabi adam an halicce shi ne daga ainihin sasannin ƙasa na duniya yace sai sa zuriyarsa suke zuwa a haka wani bakin ƙasa wani jar ƙasa wani farin ƙasa wani wato rawaya-rawaya wani cakulet haka za ka gaya ɗabi wato ainihin fatan jikin mutane yake gwargwadon yadda kan ƙasa yake ya ce to haka zukatansu yake gwargwadon yadda ƙasan ma yake wurin ƙasa mai tauri wani mai taurin zuciya mai laɓo-laɓo wani mai sauƙin zuciya mai taɓo-taɓo wani mai kaza haka dai mutane suke har zukatansu gwargwadon yadda wannan ƙasan da aka halicci wato ma babansu na farko annabi adam haka su mutanen masu to tunda mutane sun zama suna da bambanci ta fuskan haka to lalle ne za a rinka samun yan bambance bambance a wajen zamantakewa na rayuwa saboda haka duk wata sabanin da ta haihu sakamakon wani amfani da lafazi da aka yi wanda aka samu fahimtar wannan lafazi din ya zama ya sha bamban kamar yadda jiya muka ba da labarin mutanen da suka tafi banu quraiza da annabi ya ce kar wani ya yi sallah sai a banu quraiza wasu suka fahimci cewa annabi na nufin ai sauri ne wasu suka fahimci cewa a'a ba za a yi sallar ba sai an je can wasu suka yi sallah a hanya wasu suka isa can duk waɗannan annabi bai zo ya yi magana akan kowa ba saboda annabi ya san fahimtar mutane ya sha bamban lokacin da ya faɗi maganar nan wani ya yi fahimta mai tsayi wani ya yi gajeren fahimta saboda haka duka suka zauna akan fahimtansu kuma annabi ya kyale su saboda haka kenan wannan yana nuni da cewa duk wata fahimta da aka samu sabani akan ta inda shakaliya ce ba wai son zuciya ya haifar ba lafazi da kai amfani da ita ne yasa aka fahimce ka sabani wani yazo ce yanzu nan mahaifinka ya zo yana neman ka shikenan sai ka tafi da wani ya ganka sai ce ubanka ya zo neman ka ina fata an gane kaga lafazi ne kawai yi amfani da shi to sai ka samu yanzu halashi ko ba sakwace ne ko wani bakatsine ne halasu a wurin su uban nan shine normal in ya ce ma uba kuma sai ka koma ka ce wani baya da mutunci zagi na ma a gaba na yayi aka ce amma yace ya ce wai uba na ya zo wannan ba zagi na yayi ba sai aka ce maka a wannan shi bakatsine ne su a wurin su ai kalman da suke amfani uba ya fi shahara sama da kalmar mahaifi shi kenan kaga daga nan ka fahimci cewa ai turun da haka ne yanzu ko garin ka je ko wani kai karo da shi ya sake maka irin wannan ba za ka yi fushi ba don ka cewa lafazin da ya amfani da ita kai kake ganin girmanta da cewa kamar zagi na shi a wurinsa ba wani abu bane saboda haka irin waɗannan wato saɓani, Allah madaukakin sarki ya sunnanta cewa sai an yi ta kuma in ta haihuwa haka to mutum yayi kokari wato ya jure kuma kada ya ɗauki wani abu wanda yake mai wato mai tsanani a haka to akan abin da ya shafe wato sabani cikin musamman masail na addini zamu ga cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta yin sabani akan mas'aloli daban-daban khatib al-baghdadi da ainihin ibn al-qayyim al-jawzi duka suna cikin waɗanda suka ware babi na musamman wato wajen hakaito cikin littafin ilamul muwaqqi'in rabbil alamin hakaito sabanin sahabbai da kuma sabanin tabi'ai akan waɗansu masail waɗanda suka rinka yi wanda kuma daga ƙarshe wanda ya gane ba daidai yake ba yakan juya ya koma kan daidai wannan na daga cikin abin da yake rage sabani yana daga cikin abin da yakan kawo fahimtar juna lokacin da na saba da kai akan wata mas'ala iya dalilai na da nake kansu sai na zo na fahimci cewa waɗannan dalilai nan rubabbu ne ko kuma dalilai ne da ba dalilai ba ko fassara ne na fahimta ba daidai ba to in koma kan tafarki na daidai akan abin da na fahimta shine abin da yafi dacewa kamar yadda sayyidina Umar akan gadon wato ainihin mace a wajen mijinta ta fuskan diya wato da yana da fahimtar cewa mace ba za ta gaji abin da yake diyan mijinta ba amma daga bisani da ya zo suka tattauna wato ainihin sayyidina abubakar ya gwada mishi ba haka ba ko sayyidina ali ya gwada mishi ba haka ba sai ya dawo ya karbi wannan ainihin wato fatawa ya ci gaba da ainihin wato tafiya a kanta har zamanin khalifancinsa da wannan yake ba da fatawa da muka abdullahi dan umar a cikin mas'alan kira'ul ard wato haya na kan ƙasa wanda yana da wata fahimta har sai da ɗaya daga cikin sahabbai ya ɗora shi akan daidai ya dawo da muka abdullahi dan abbas a cikin sarafi wato wajen canji yana yana da fahimtar cewa kawai in an yi shi yadan biyadin magana wato ya riga ya kare ba maganan wazanan bi wazanin kaza ba kaza da sauran abubuwan da suke gaba har sai da Abu Sa'id al-Khudri ya yi mishi bayani akan haka sannan kuma ya koma wato ainihin kai wanda yana gwada cewa sahabbai sukan dauri akan wani abin da ba haka ba amma iya fahimtar su kenan to ran da suka gano abin da yake sabanin haka sai kaga kuma sun tashi sun koma kan wannan abu to haka hankula suna sabawa saboda karfin hankula to ana bukatan kuma koda hankali ya saba to kan zuciya ya saba ya zama akwai ta'aluf tsakanin zukata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani amma fa suna mutunta juna suna girmama juna zamu ga fatawoyi a zamanin sayyidina Umar wanda sayyidina aliyu ya yi ta ɗora shi a kayi amma sayyidina umar ya hau kansu bai yi gadara da cewa ko shi ne akan shugabanci ko akan mulki ya saba ma abinda da aliyu ya faɗa ba za mu ga cewa rikice-rikicen da aka yi na siyasa a zamanin sahabbai yakin Sufin yakin jamal duka waɗannan bai hana wato ainihin a ci gaba da zama wato tsakanin waɗannan sahabban a rika samun har wato abin nan canje-canjen auratayya sayyidina ali ya dauki yarsa a lokacin sayyidina umar yana kalifanci ya dauki yarsa ya bashi duk da waɗansu mutane suna kokarin wato azuzuta mas'alar cewa sayyidina ali ya kamata ya zamo wato ainihin khalifa saboda shi zuriyar gidan annabi ne da sauransu amma bai dame shi ba ya dauki yarsa ya ba wa sayyidina umar a matsayin cewa ya aure ta wanda ya gwada maka cewa zukatan su wato akwai ta'alif yana hade da juna ko da suna da wata sabani haka wanda take shakaliyat ne ba za ta hana a ci gaba da mu'amala kana kana PDP wannan yana APP wancan yana NNPD wancan yana Abga wancan yana me me aladan nan ma ko ita ne Abga ne <laughs> to to sai me waɗannan fahimtu ne ra'ayoyi ne waɗanda suke duka sunaye ne ma an anzalallahu biha min sultan ba wata sunan da Allah ya saukar da aya a kanta, ko aka saukar da hadisi akanta cewa wannan ayan a wannan fatin akwai sunanta a Qur'ani ko akwai sunanta a hadisi kai ko a halari ko qawaidi du babu wanda sunanta yake ciki to dan me yasa dan ina wancan fatin ko wanda yana da wancan fatin shikenan sai mu dasa adawa da gaba a tsakaninmu wani baya magana da wani wani baya shiga hidiman wani wani ya tashi zai aurar aka ce ai dan kaza ne dan fatin kaza ne ce ba ni ba aurar masa da yana babu wanda ya sa ka wannan babu kuma wanda ya umarce ka da wannan dan ba a yin adawa ko gaba ko sabani akan wannan al'amari wanda yake tsantsan duniya ne babu al'amarin kiyama cikin saboda haka ko mun samu sabani akan wasu masail na addini kanana kanana waɗanda suke ba za su iya komawa zuwa ga tushen addini ba to lalle ana buƙatan ya zama zukatan mu suna kusa da juna sannan zamu ga sahabbai suna abin da ake kira shi al'amalu bi ra'ayil mukhalif suna yin aiki da ra'ayin wanda ya saba musu za mu ga sahabbai a cikin su da tabi'ai an samu waɗanda suke ganin in an zo yin sallah a karanta bismillah a bayyane kafin ayi fatiha in an zo da a karanta sura daga farko a karanta mata ta a bayyane wasu sahabbai kuma ba sa yin haka ba su yadda ma da haka din ba amma kuma idan mai wannan ra'ayin ya zo zai yi sallah kuma sukan bi shi saboda ka wanda zai yi bismillah in yazo yana yi wanda ba su yadda da bismillah ba sai su bi shi wanda suke yin bismillah wanda ba su yin bismillah wanda ya yadda da bismillah in yazo ya samu mai yin wannan shi ma sai ya bi shi wannan yana yin nuni da cewa yin aiki da abin da wani ya saba maka akan wasu masail far'iyya wannan ba wata matsala ce da zaka daga jijiyar wuya akanta ko a raba masallaci saboda ita ko a ce ba za a buwa da sallah ba dan ya ba zai yi jalsatul istiraha ba ko dan yayi ainihin wato in yace garil maqdubi alaihim wala dalil ba ya bayyana da amin dinsa ko yana yin bismillah a farkon wannan dinsa duk waɗannan masail ne far'iyya wasu daga cikin su ma ijtihadiyya ne waɗanda babu dalilin da zai sa wato mutane su yi rikici ko su rabu ko su tarwatse wato saboda su mu sannan na daga cikin abin da za a kula da shi a wajen sabani shine tarkul afdal li ta'aliful qulub abin da yake gashi nan kana ganin ya kamata a yi sai a kyale shi a bari yin sa dan a haɗa kan mutane yanzu misali waɗansu mutane suka ta da rigima saboda rashin fahimta ana yin jalsatul istira a masallaci suka gwada su ba da limamin su ba zai wani, in kuma liman zai sai dai inda a raba masallaci to akan wani dalili liman sai bar jalsatul istira a zo a ci gaba da yi ya sa littafi a kama karanta bulugul marar wata ran za a iso wannan babu da a zo wurin za su ga hadisin za su ji sahabban da suka yi aiki da shi za su ga annabi ne ya koyar magana ya riga ya kare duk mutum inda musulmin kirki ne ya kalli maganan annabi a karance ba yadda da a yi ya fito ya yi adawa da ita amma da gani yake yi kamar kai ne ka kirkiro abin da karan kanka a bisa ganin ka, kake so ka ɗora mutane akan wani abu wanda yake ba daidai ba to sai ka yi haƙuri a wannan lokacin me zai gwada maka haka hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa nana aisha yace ba dan jama'an ki suna cikin sabbi sabbin musulunci ba kin ga ka'aban nan da na rushe shi na gina shi akan wato condition din annabi ibrahim mun san cewa zamanin da annabi sallama yana karami ɗakin ka'aban nan ta taba rushewa wato an taɓa yin wani abin da ake kiran shi ah, abin nan wani abin nan mai sunansa suyul wato wani ruwa da ya zo ya tafi da gefen wato ainihin ɗakin ka'aba wadda daga nan aka zauna ana ta tunanin ya za a yi a zo a sake gina wannan ɗaki to su ka su tun a jahiliya suna ganin girman wannan ɗakin kuma sun yadda ɗakin na Allah ne kuma ba za a yi wani aiki da dukiya ma ɗakin nan ba sai da kuɗin Allah saboda su a jahiliya cin riba babban abu ne a wurinsu kuma abu ne mai mahimmanci duk masu kuɗinsu da riba suka yi kuɗi to amma da aka zo da gina ɗakin kaba suka yi micin suka ce kada fa wani ya kawo mana wani kuɗi wanda yake na riba don gina ɗakin Allah kowa sai halal ya kawo to ku ba wanda yake da kuɗin halal aka zauna aka rasa kan da za'a aka yi ta tunani aka yi ta cewa to ai kokari dai duk wanda ya san nasa na halal ne sai wanda ya dan to na halal babu duk kuɗin na riba ne aka tattaro kaɗan aka samu sai aka ce to yanzu wannan ruwa siyul ɗin nan ah, da ya zo ya wuce an ga kamar ya zo da waɗansu katakayya wato ya kamata a je a nemo su kawai a zo a harha to duk abin da aka hada da aka zo da a gina ɗakin sai aka gaba za a iya gina ɗakin gaba ɗaya ba dole sai dai a gina wani yanki daga ciki da kuɗin saboda kuɗin bai kai yadda da a gina ɗakin gaba ɗaya sai aka ci shi kenan wannan ɗan yankin da aka dan kewaye shi ana kiransa hijiru isma'il duk yana cikin ɗakin ka'aba sai suka ce su cire wannan wurin sai su tada wannan wurin lokacin da aka samu kuɗin halal sai kuma zo a yi wannan saboda haka sai suka zo suka yi to bayan kuma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamto ga wuri nan yanzu annabi na tunanin yadda za a yi ya rushe ɗakin ne ya sake gina ba yanzu wani shi saboda ɗakin ma ya shiga musulunci tunda annabi ya ce sallan da za a yi ɗakin da a kallo to shi dama tun a jahiliya na girmama ɗakin ya tashi ya samu iyayensa ma suna girmama maɗaki yana ganin ƙasar makka ma gaba ɗaya ta samu daraja ne don wannan ɗaki to annabi ya ce wurin za a kalla don yin sallah magana ya kare to ai duk kawai ma namu ne mu je mu shiga to sai ga annabi ya zace a rushe to sai ya fita ma a musulunci ya ce wannan ba musulunci yake sai annabi ya ce wallahi ba dan mutanen ki suna sabbi sabbin musulunci ba da na rushe ɗakin kaban na mayar da shi kan condition din annabi Ibrahim kaga yanzu annabi ya bar wannan aiki wanda shi ya ya dace a ce dakin an gina shi gaba ɗaya amma annabi ya bari dan me dan a samu zaman lafiya dan al'ummar musulmi kansu ya haɗu dan kar wasu su samu matsala ko shubha akan addinin musulunci saboda haka dole ne a yi ƙoƙarin kula da irin waɗannan a lokacin saɓani hakan nan a riƙa ihtiramul mutabadi lallai ne mu zama akwai mutunta juna a lokacin da muke saɓani kare zama dan mun saba akan wata mas'ala cikin mas'aloli na addini ko na rayuwa sai mu manta dukkan alherin mutum gaba daya mu saka shi a gaban mu masa zagi ta tassun daga farko har zuwa ƙarshe wani makwabcin kai kuna zaune tare shekara biyar da ya wuce duk mas'alolin gidanka da shi yake yi na gidansa da kai ake yi da abubuwa in sun faru haka dai haka dai kuna nan kuna tafiya wata rana sai a ce akan kwatami wai kwatamin gidan wane yana shiga min gida na masa magana ba a gyara ba saboda ka sai dauko masa dan sanda a tafi police station a yi rigima daga nan mun ja layi kenan ba mai ce mu wannan masallacin da nan kana sallama ba in canja baran da mun shiga sahu na ganka in koma sahun ba wannan wannan irin masifa akan kwatami dumu haɗu akan abubuwa mu musulmi yaran mu iri ɗaya muna zaune makwabta ya'yan mu suna shiga gidajen juna duk mun saba akan waɗannan abubuwa kan kwatami kawai duk mu mu rabu kwatamin banza sai ni rika tara kwatami na ma a gidana duk ba ɗaya ba da na duka bai dace mu saba ni da kai akan kwatami da ke bun jikin gida ba ba daidai bane ya kamata mu rika mutunta juna mu tuna da waɗannan alherori da suka gabata na zamantakewan da muke yi ta iya yiwa wata ran bana nan wata matsala ta faru a gidana kai ne ka zo kai duk abin da za a yi a cikin gida? kai ne ka zo aka ce mata ta ba ta da lafiya ko da ta aihu motar ka ne aka zo aka dauke ta aka kai ta aka yi kaza ta irin waɗannan ya kamata mu rika nazarin su ya kamata mu rika tuna su amma ba daidai bane akan wani abu kankani mu zo mu rushe duk alherin da da muka gino a kayansa akan abin da bai taka kara karya ba da haka mutunta juna abu ne da yake da matukar muhimmanci sannan mu rinka kokarin nisantar da ƴan uwanmu daga laifi wanda laifin da zai iya haihuwa har ya je zuwa ga kafirci dan mun yi sabani ya zama kawai ni ina ta kokarin neman sai na kama ka da laifi saboda mun yi sabani ni da kai sai na kama ka da laifi yadda aka yi ai kai laifi ai kai ba daidai ba ai kaza kaza mutumin da wata sifa ta tabbata a gare shi da yake ne to fa wannan sifan ba za ta tashi ba sai da yake ne idan adalcin mutum ya tabbata da yake ne adali ne jama'a suna masa kallon adali to fa wannan mutumin adali ne adalcin sa kuma ba za ta tashi ba sai an samu abin da yake na tabbata daga shi kan adalci. kirkin sa haka ne musuluncin sa haka ne duk wanda aka tabbatar da musulmi ne babu abin da zai raba shi da musuluncin nan sai abin da irin abin da ya shigar da shi musulunci saboda haka ka sani duka ma sabata bi yaqin wato la ya zalo illa bi yaqin duk abin da ya tabbata da tabbas da yaqini ba zai tashi ba sai da yaqini saboda haka kar dan mun yi sabani da kai kai ta kokarin zagawa cikin mutane sai ka gwada ma jama'a ne mutumin banza ne alhalin su mutane sun sanna a mutumin kirki ni kawai dai mun yi sabani ne da kai akan wata matsala wannan abun akan al'amarin bashi ne akan hidiman gona ne akan al'amarin kasuwa ne akan al'amarin ce da na aura a wurinka ko kuma kai wato na aurar maka ka sake ta shikenan na ji haushin ka sake mun ya shikenan kawai sai na zo na tada rikici daga nan ji daban da na zauna rinka ce wannan mutumin mutumin banza ne yayi kaza yayi kaza a daidai lokacin da ka sake matan nan ni ban san meye hakikanin abin da ya hada ku ba ta iya yuwa ya ta ce ita ce ba ta da gaskiya ita ta yi laifi har ta jawo aka sake ta amma kuma ni tun da ji zafin shikan nan to yanzu duk inda na zauna ba zan taba faɗan alherin ka ba ko kamun alheri so miliyan ne tun da ka sake ta din na rushe waɗannan alheri duk fa irin waɗannan fahimtun su suke jawo mana duk matsaloli a cikin rayuwar mu sannan kullum mu zan muna iltimasul uzu muna nema ma ƴan uwan mu hanzar uzuri mu rika nema ma ƴan uwan mu uzuri akan al'amura duk abin da muka muke da zaton mutum ijtihadi yayi matsala ce ta zo wurin sa sai ijtihadi sai wannan abu an zo masa da wani abu ta iya yiwa bai san ma ne na aikata ba sai aka zo aka ce masa yanzu wane ga wani ya je abinda kai na abu kaza kaza wani ya je ya karya shi ina ina katakon nan da ka buga wanda ya tsare maka wurin abun kaza wanda kaza yayi ga, ga, ga, wani ya ya karya sai ka ce ko wallahi duk wanda ya karya za mu yi rikici da shi kowane da shi shikenan sai aka je aka ce maka to ai ni ne na karya aka ce an zo an samo labari ni ne na karya wannan abun kuma gashi ai har ma an gaya mun cewa ka ce in na zo duk abin da nake ji za ka sauke shikenan ni kuma da aka zo aka gaya mun je na zo da fushi yanzu wanda ne yake ce ni zai mun kaza ko to bari in je in same shi shikenan sai ka taho ka zo ka samu wannan mutum na ji maganganun da kake faɗa a kaina ka ce wai kaza kaza dan na je na kare katako wanda ya zo a tsare mana hanya wanda yayi kaza wanda yayi kaza maimakon kai da aka je maka da labari wane ya faɗa abu kaza a kanka ka zo a nace in ka zo ka same shi in ba shi ya fara maka magana ba asali bai kamata maka mishi magana in ka zo kawai sai ka gaisa ku ci gaba da hidiman ku ka jira ka ji shi me yake ne wane yau an zo an karya mun abu kaza kuma gashi an ce min kai ne ka karya in baka san cewa nasa bane yi masa bayani in akwai dalilin da yasa ka karya yi masa bayani ku fahimci juna wane ya rika yayi kokarin cewa na san cewa ma ni abin da yasa ban daga hankali ba da aka ce kai ne kawai dan na san cewa inda ka san nawa ne da ba za ka yi abu kaza ba shikenan magana ya kare kai ka nema masa uzuri kafin ma yi bayanin uzuri to kana ba shi wannan ƙofar zai ce wallahi ai kuwa ni ban san ma ba da ni na ɗauka yara ne shikenan magana ya kare kaga ya nemi shi ma a jikin uzurin kan ya dan manne shikenan ya samu dama ya fita to amma sai mutum ya daga hankali kan wani abin da zaka samu asali bai kai ayi wannan rikicin a kansa inda annabi ya ce duk wanda ya hukunci idan yayi kuskure a cikin hukuncinsa bayan istihadin da yayi to ainihin in yayi daidai za a ba shi lada biyu in yayi kuskure kuma za a ba shi lada ɗaya saboda haka wayannan ijtihadi din har a cikin masail na rayuwa mutane suna yi tun ya kan zo ya duba ya ga cewa abu kaza ne ya kamata a yi alhalin ko ba ne ya kamata ya yi sai yayi kuma sai a zuwa ce masa wannan abin da ya kuskure ne to in har yayi kokari ba ganganci bane ba son zuciya bane ba wai dan abun ba nasa bane kawai waɗannan abubuwa to lallai irin waɗannan a rika yin hakuri so haka uzuri da jahilci mutum yakan iya zuwa zai wani abu bai sani ba tunda bai sani ba to a bashi uzuri daga zuwan ka kazo ka same shi wane me yasa kai abu kaza ce wallahi ni ban sani na abu kaza shi kenan magana ya kare yanzu tunda bai sani ba ya zai yi abin da bai sani ba ya je aiwatar da shi bai kamata ka zarge shi akan haka saboda haka lallai ne mun iya bakin kokarin mu a cikin zamantakewar mu muga cewa wato mun gyara al'amuran rayuwar mu wajen fahimta a zamantakewa da sassauci a cikin zukatanmu da yin haƙuri da junanmu da ba da hanzari wa junanmu da yafiya da karɓan uzuri da zaran ka mutum ba ganganci ya maka ba su kai haƙuri waɗannan in ka su za su rinka cutar da kai kamar da na faɗa har a gangan jikinka lafiyan jikinka ma wallahi sai ka samu cutuwa ce sai sa annabi sallama wato yake magana a kan cewa al'amarin mumini akwai abin mamaki ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair ka ji mamakin lamarin mu'mini da al'amarin sa alheri in asabat sarra a shakara fa kana idan abun mai kyau ya same shi sai ya ta godiya wanda shi fi masa alheri wa in asabat darra idan mummunan abu ya same shi sabara sai ya hakuri fa kana khairan la wannan shi fi masa alheri wa laysa zalika illa lil mu'min ba wanda ke iya wannan sai mu'min saboda haka hakuri babban aiki babban abu ne duk wanda Allah ya sa masa hakuri a cikin zuciyarsa to zai huta zai samu hutu zai samu inshirahu sadar zuciyarsa za ta zama tana da yalwa yana iya karɓa abubuwa da yawa a cikin zuciyar ya zaunar da su kuma ba tare da matsala sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yakfur a ayati kamar yadda muka faɗa abinda ake nufi wato da alkufur shine wato ta waye wa abinda Allah subhanahu wata'ala yayi umurni da shi ta fuskar aryatawa ko ta fuskan musantawa ko ta fuskan girman kai akan waɗannan abubuwa sai sa malamai suka ce gaba ɗayan ka kalli kafirci zaka ga yana zagawa ne a jikin abubuwa guda biyu abin nan aljahd wa takzib wal istikbar wal ina wato ko dai ka samu kafirci yana da alaka da musanta abu da ƙaryata shi ko kuma ka samu yana da alaka da girman kai da kuma ainihin wato taurin kai to kafirci wani abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki baya su mai Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda ba bayin su su kafirci domin kafirci shine kadai laifi da Allah subhanahu ta'ala ba zai gafarta ma mutumin da yayi shi ba an ce kafirci yana da nau'uka daban-daban akwai kafirci karami akwai kafirci ba. babban kafirci shine kafircin da ke fidda mutum daga cikin musulunci yake halatta jininsa yake ainihin wato daga masa dukkan wata zimma da musulunci tace a ba ma wanda yake a matsayin musulmi to kafirai a asali sun kasu kashi biyu ta fuskan kafirci akwai al-kuffarul asliyun waɗanda su asalin su kafirai akwai kuma al-kuffar al-murtaddun wato kafirai wanda su kuma ridda suka yi barin musulunci suka yi da su musulmai ne amma daga bisani suka zo suka kafir duka waɗannan mu'amalar da ake musu a musulunci kowa da irin mu'amalar wanda yake kafirin asali ya sha bamban yadda za a mu'amalance shi da kafiri wanda ya yi ridda ya bar cikin addinin musulunci kowanne da irin tsarin da musulunci ya ɗaura yadda ake mu'amalantar mu sannan kafirci babba ya fi tsanani ya fi girma a kallon musulunci sama da kafirci karami domin kafirci karami ba zai fitar da mutum wato a cikin musulunci to shi kafirci babba nau'i nau'i kamar da muka faɗa akwai kafirci na girman kai da ji da kai wanda ya san an ta wannan kafircin shine iblis kamar yadda Allah ya ce wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam wa qulna lil malaikati isjudu li adam qulna lil mala'ikati isjudu li adam lokacin da muka ce wa mala'iku ku sujada wa annabi adam wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam sajada duk sai suka yi sujada illa iblisa aba sai dai iblisa yaki wastakbar yi girman kai sai Allah ce wa kana minal kafiri ya kasance cikin kafirai saboda me yi girman kai ma umarnin Allah subhanahu wataala wannan ita ce ake kiranta al-kufru wato al-istikbar ko al-inan kafirci na girman kai da taurin kai ma'umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai kafirci wato wadda take ta musantawa ko karyata. Allah madaukakin sarki ya faɗi abu ka karyata. ko yayi umarni da abu ka musanta ka ce baka yadda ba wannan ma kafirci Allah ya ce man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bil haqq Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah babu wanda yafi tsananin zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah au kazzaba bil haqqi lamma jaa ko ya ƙaryata gaskiyan yayin da gaskiyan ta zo masa alaysa fi jahannama maswal lil kafirin ashe wutar jahannama bata isa ta zama koma matattaran kafirai ba kaga wanda suka karyata kai sai Allah ya kira su da me ya kira su da cewa su kafirai to akwai kufru shak wato mutum ya zama yana kokwanto game da sabuwar Allah ko game da addinin Allah subhanahu wataala irin wannan shi ma kafirci Allah ya ce alam ya cikum naba allazi na min qablikum qauman nuhin wa adin wa samud min qablikum

ba wanne san adadin mutanen da suka zo a baya sai Allah subhanahu ta'ala. duk waɗannan mutanen ja'atkum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka mayar da hannayensu kan bakunansu wa qalu suka rinka cewa inna kafarna bima ursiltum bi mu fa duk manzannin da aka turo din nan mun kafirce muku da abinda an ka turo ku da shi wa inna la fi wa inna la fi shakkin lalle mu muna cikin kokonto da tad'una na ilai muri game da abin da kuke kiran mu akan za mu ho mu yadda ba muna da kokonto akai wannan shi nake kiransa kufuru shak mutum ya zama yana da kokonto ko yana zuwa ana sallah da shi ko yana kaza amma yana ganin anya kiyaman nan da a tashi kuwa anya kaza ka anya ko nuta ko aljanna anya waɗannan anyan da yake ta yin taraddudi a cikin zuciyarsa ya kore masa wannan imani ya kore masa wato wannan ainihin musulunci na ƙarshe shine kufrul istihza wato kafirci na izgin mutum ya zama addinin Allah ko wani abu daga cikin shari'a na Allah subhanahu wataala ya rinka izgili da shi a ce abu kaza Allah ya ce ayi ko manzon Allah ya ce ayi ka zo kana yin izgili da abin da Allah ya ce ayi ko manzon Allah ya ce ayi Baka yi ba ya sha bamban da kai izgili ma Allah ya ce ayi abu kaza sai baka yi wannan mai da sauki Allah ya ga dama zai yafe maka amma Allah ya ce ayi abu kaza ko annabi ya ce ayi abu kaza ka ɗauke shi abun wasa kana izgilanci da shi kana faɗan maganganu na zolaya ko maganganu munana akan waɗannan abubuwa to lallai fa kana cikin haɗari mai girma Allah ce wala in sa'altahum la yaqulanna inna ma kunna naqulu wa nal'ab تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا جميل الله سبحانه وتعالى يكتب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقود ونعلم فأنا تفيع ولن يأتي yaki sai munafukai suka koma gefe sai suna tattaunawa ina cewa mu taba ganin mutane matsorata ma irin sahabban annabi ko mu taba ganin mutane da masu son ci kaman alaran mumin nan ba sai cin ya kawai an zo yaki ba su iya yin komai suna ta faɗa sai mala'ika jibril ko kuma wani daga cikin sahabbai ya ji sai ya ce wallahi sai na je na ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya je ya gaya masa ga abinda waɗannan mutane suka faɗa sai ga sunan sun zo wajen annabi suna kawo hanzari suna cewa wallahi ya manzan Allah bakinmu ne ya subuce abinda ya sa bakinmu ne ya subuce wato abinda ya sa muke wannan magana din mun ga cewa tafiyar ta yi tsayi ne in ba a dan taɗi tafiyar ba za ta yi gajera ba to shi ne ake ta taɗi kasan shi kuma taɗi in yi taɗi ƙarshe har sai a shiga wani magana ma da ba a sa ka ba to shi ne kawai karshe dai har muka yi wannan magana sai Allah ya wala in sa'altahu da zaka tambaye su me yasa suke irin wannan magana la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab dan tsawa ne cikin maganganu kawai muke yi har yasa muka fado kan wannan magana Allah ce kulka ce da su abillah yanzu da Allah ne wa rasulihi da manzansa wa ayatuhu da ayoyinsa kuntum tastabi'un ko kasance kuke yin izgili ta ta'lamu kada ku kawo wani hankali kad kafartum ba da imani hakika kun zama kafirai bayan kuda masu imani nafu an ta'ifatin nu'adhib ta'ifatan in mun yi yafiya ma wasu wanda suka sa baki ba su san dalilin da yasa aka dauko maganan ba wasu kan ba za mu taba yafe musu ba bi annahum kanu mujrimina saboda dama mutane ne mujrimai masu laifi wa man yakfur bi ayatin wadannan duka nau'o'i ne na kafirci to sai Allah ce wanda ya kafirci wannan kafircin kenan bi ayatin la to ayat ayoyi na Allah subhanahu ta'ala idan an ce wato ayat abinda ake nufi da shi alamat wato kalmar aya ana nufin alama ayat jam'i ne ya zama alamat wanda ya cewa alamomi na addinin Allah to sai yasa su aya kala biyu ne akwai ayatun kauniya akwai ayatun shar'iyya akwai ayoyi na kaunu waɗanda da suka gina wannan duniya akwai sama akwai ƙasa akwai rana akwai wata akwai taurari akwai ruwaye akwai ainihin shuke-shuke duk waɗannan ayoyi akwai halittu dabbobi na kan ƙasa akwai na cikin ruwa akwai masu yawo a sararin samaniya duk waɗannan ana kiransu ayatun kauniya ayoyi ne waɗanda suke na kaunu to su ayatun kauniya yayi ne kafirce musu su kafirce musu na ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ko dai ka ɗauka ba Allah ne ya halicce su ba ba ka yadda cewa Allah ne ya halicce su ba wanda wannan ko kafiran farko ma ba a da matsala da su kai. in dai duniya ce sun riga sun yadda cewa wanda ya halicci duniya da abin da ke cikinta duka Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal wala in sa'altahum ce da za ka tambaye su waye halicci samai da kasai sai sun ce maka Allah ne ba a da sabani da su akan wani amma abu na biyu shine ka kudurta cewa cikin halittan duniyar nan akwai hannun wani a ci bayan Allah wani ma ya ce maka. ka sa ma ranka cewa akwai wani daga cikin mutane ko cikin aljanu ko cikin mala'iku ko cikin shehunai ko cikin waliyai cewa wani ma na da hannu wajen halittan kaunu ko kuma ba wato bayi da hannu a ciki amma kuma dai shi mataimakin Allah ne Allah yakan shi kula da wani yanki ya rinka lura da yanki. kamar yadda waɗansu sashen sufaye gulat suke ambatawa cewa duniya bai yiwa ta rabu dole akwai autado a cikinta domin su autadun nan su suke rike duniya za a sa daya a mahudar rana daya a mafadanta daya a gaba a yamma daya a kudu daya a arewa wa'annan autadu su suke rike da duniya in babu su duniya za ta wani kamar yadda shi'a suke da aƙidar cewa baya yiwuwa duniya ta zama babu imami in babu imami to duniya ta lalace ta shiga uku sai ata da duniya saboda haka imaman duka da suka zayyana sun kare sura imamu mahadi shi kadan su ji kuma aka samu matsala ba a haife shi ba a lokacin sai aka ce ayan haife shi ya shiga wani rami yana zaman jira sai duniya ta wargaje zai fito saboda haka yana nan a iraki a wani rami a karbala ana zuwa ana zagaye ramin ana bauta musu cewa wai imamin yana nan a cikin wannan ramin tun zamanin shekara dubu da suka gabata ko shekara ɗari bakwai ko takwas da imaman suka kare shi kuma yana nan saboda duniya in babu irin wannan imamin to da ta warga je gaba wannan babu shi ba wani mataimakin Allah a duniya ne duniyan nan Allah ne ya halicce ta shi yake kula da ita shi yake daga wanda ya ga dama shi yake ajiye wanda ya ga dama shi yake azurta wanda ya so shi yake talauta wanda ya so ya sa mu wanda ya ga dama rashin lafiya ya ba mu wanda ya ga dama lafiya ba wanda yake da hannu kowa juya shi ne ake yi a duniyan nan ta fuskan kauniya Allah maɗaukakin sarki duniyan nan ta ce shi kaɗansa sai abin da ya ga dama yake yi in ma kana gadara Allah ya baka kula da wata ƙasa wannan ai kafin kama wasu sun kula da ni. kuma da suka zo suka tafi duniyar ta lalace ta ci gaba da rayuwa dan Allah ya kawo waɗansu kuma sun zo sun riƙe to haka generation ma na mutane duk yadda kuke ganin kun taimaki duniya kun raya duniya kun gyara duniya Allah ya wuce da ku sai a kawo new generation yanzu ɗan 1910 ai babu su ko akwai su babu yan 1920 ba su ma ina ganin kaman babu su yan 1930 ne hala ina ganin yanzu a dan samu sauransu ana cewa ga wani nan dai sa 100 da dan wani abu amma shi ma yanzu ai ba iya komai ɗari ko 115 ai shi ma yanzu komai sai an masa to haka ne yanzu wannan generation da muke ciki wanda ake ganin daga yan 1940 yan 1950 60 70 80 mu ma wata ran haka da mu zo a ce du generation mun nan ba kowa ana cewa sola wani wani ne can wanda shine da aka yi zamanin kaza da shi tun lokacin hantari yana kaza haka za a yi bayani daga nan shi ma in suka wuce sai wasu generation da su sake zuwa su ma a yi nasu su zo su wuce ashe Allah madaukakin sarki shine yake tafiyar da wannan duniya ta yadda ya ga dama babu wanda yake da hannu ba wanda ya halicce ta babu kuma wanda yake taimakawa Allah wajen yin aikin halitta kuma ba wanda Allah ya bashi ajiyan wani abu a cikin wannan duniya waɗannan abubuwa game da duniya abun mamaki don Allah ya kore ma kowa su ya mayar da abun zuwa ga kansa don kada wani ya yi gadara ko ya yi isa ko saboda wani dukiya da ya samu ko wata matsayi da ya samu a duniya ya rinka jin cewa shi ma kamar wani ƙaramin Allah ne ko ƙaramin wanda ya yi wannan duniyar ne Allah ce kulil bil ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin min dunillahi la kyau ku ga yadda Allah ya siffanta kaunin nan ta yadda wani bayi da hannu a ciki Allah ce qul du alladhina za'amtum min dunillah ku kira wanda duk kuke riya cewa su su ne waɗanda ba Allah ba in dai su ba Allah bane ko mun matsayin su a dukiya ko a sarauta ko a malanta ko a ilimi ko a menene Allah ce in dai su ba Allah bane to bari ku ji la yamlikuna misqala zarratin ba sa mallakan misalin kwayan zarra ba garin ku ba ba fa gidansu ba ba yankinsu ba ba ƙasarsu ba ba continent ɗinsu ba Allah ya ce misalin ƙwayan zarra Allah ce ba su mallakanta komai ka gani a duniya na Allah anan a nan suka zo suka same ta la yamlikuna misqala zarratin fi samawati wala fil ardi ko a sama abin yake ko a ƙasa Allah ya ce ba su mallake ta ba saboda haka yadda ka zo duniyan nan haka ka shigo duniya rabbana yayi mana masifa naira ɗaya baka zo da shi ba sai sa an ka tashi fita a duniya ba ka ɗaukan ko kwabo abinda ka aka yanka za ka samu a duniya ka same shi a nan za ka ci ka tattara ya naka ya naka ka koma siya ba don musulunci ba ne ma ba za a sa maka ba don baka zo da shi ba a duniya ka samu musulunci ne ba ya san tsaraici kawai za a samu ne sai sa ake samun alawayyo wanda bata taka kala ta karya ba wani ma zai iya baka kyauta sai a nade ka a ciki a ajiye ka a cikin ramu saboda an san nan da yan kwanaki uku hudu shi ma da dai wargaje ga baki ɗaya kasa zai lalata shi saboda ainihin zafin rana da kuma dama ba wani yadi ne mai quality saboda hakan ka kazo duniya ran da aka aiho ka haka kazo baka da komai hannunka ma a dunkule ne ma ka fi so duniyar nan saboda ba baka saba rike ko sisi haka kuma idan ka tashi tafiya haka za ka tafi kuma a buɗe za ka ce ban ma samu ko kwabo nan ma haka za ka wuce Allah maɗaukakin sarki ya ce wallah ba ku mallakan misalin ƙwayan zarra to sai ka ce to ya Allah to yanzu mu ba wani aikin da muke a duniyar nan sai Allah ce ma fihi ma min shirkin kuma su ba su tarayya da Allah wajen kula da wannan duniya ba wani wanda yake tarayya da Allah a ciki wa ma minhum min zahir sannan kuma su ba mataimaka Allah bane bai dauki kowa taimako ya taimake shi dan kula a duniyar nan ba babu shi ba wanda Allah ya taimu ya dauke shi aikin kula da duniya to duk abin da zaka yi gadara da shi a duk duniya to sai kana da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku abu na farko a ce kai kai kamfanin to kaga wannan ai kana da gadara da shi duk wanda kake so ka dauka zaka iya dauka abu na biyu musharaka ku kai. wato kamfanin nan naku ne kai da wasu kana da shares wannan ma an zo da ai employment ai kana da dama kai ma dole baka wani abin da zaka dan baya to Allah ya ce na farko ba naka bane duniya na biyu ya ce baka da shiya to na uku an dauke ka aiki kai manaja ne a kamfanin baka da shares amma kai manaja ne ai kai ma dole za a baka slot da in an zo daukan aiki sai Allah ya ce malamin min zahir kai ba mai aikin Allah bane a duniya bai dauke ka wani aiki ba dan ka kula masa da duniya yanzu kaga a duniya abu uku nan baka da ko daya ba me rage sai ne ma alfarwa ko to sai Allah yake wala tanfaqu shafa'atu indahu illa liman azina a gaba kawai sai Allah ce to ceton mai ceto ma ba za ta yi amfani ba kaga shine dan alfarma kenan Allah ce sai wanda na bashi dama kai ne ka tafi wata kamfani kai dai ba naka bane ɗaya kenan ba ka da shiya biyu kenan ba dauke ka aiki ba balle ma ka ce ka saba da manaja ko har da ka kawo wani uku nan. to na ƙarshe shine ka zo neman alfarma from no waya ba a san da kai ba to sai Allah ya ce to sai mun ba da dama daga gate in ba bude har ka shiga ba har ka san wani a ciki da ka je neman alfarma kana zuwa kai waye ka ce an na zuwa su kai ba a nan bai ka ba nan magana to haka Allah ya gaya mana kan duniya mu ba mu da komai duniyar nan haka muka shigo ba mu da hannu a ciki na Allah ne saboda haka Allah maɗaukacin sarki shi yake da iko sai sa ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha Allah ce inna nahnu inji Allah yake mu su Allah inji Allah narisul arda mu za mu gaji kasa wa man alaiha da abin da ke kanta saboda haka ka mutu ka bar gado yayan ka su mutu bar ma yayan su jikoki in duk aka mutu sai waye ne gada ba wanda ne gada sai Allah na nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'u mutanen nan duka wurin mu za su koma inji Allah wa man yakfur bi ayatillah waɗannan ayoyin Allah sune ayoyi wato na kauniya kenan muka yi bayani akwai ayoyi na shar'iyya sune ayoyin alqur'ani da ake karanta wayannan ayoyi na shari'a kenan su ne za a ja maka aya suratul baqara suratul Ali imrana suratul kaza duk wata sakin layi na aya daya in kace ka baka yadda da ita ba ka zama kafiri domin Allah ya ce wa may ka kaga magana ya kare wanda ya kafirce bi ayatillah ayoyin Allah ko kauniya ko shar'iyya to ya sani fa inna Allah sari'ul hisab Allah yana da gaggawan hisabi hisabin da Allah zai yi ma mutane a filin kiyama wato ta fuska guda biyu gaggawa fi zaman da gaggawa wato fit taqrir zamanin da za a yi ma mutane hisabi a filin kiyama wato zamani ne cikin sauri duk mutanen da aka halitta tun daga farkon duniya kana gani yanzu duniya ai ta shekara miliyan ɗaya ko to tun daga farkon duniya zuwa yau har zuwa ƙarshen ta da a yi hisabi wa mutane ne kaman daga safiya zuwa hanti walillahi kaji Allah ce walillahi ma wa fil Allah ya ce halittar samai da ƙasai duka mallakan ce wa ma sa'ati illa kalamhi bas kaga al'amarin kiyama ba zai kasance ba sai kamar misalin kyaftawan ido au ko ko kusa da haka kaman ka kyafta idanunka ne kenan za ga mutane ga sunan babu iyaka ba ka san iyakan layin su ba amma kafin ka yi aune an riga an yi ma mutane hisabi na daga abin da suka aikata baki daya an gaba da su sai yasa Allah ya ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarrin wa ahsanu maqila abin mamaki Allah ya ce su fa yan aljanna wanda za su shiga aljanna wato Allah ya ce yau ma'izin a ranar khairun mustaqar suna da wuri matabbata wa asanu makila suna da wuri mafi kyau da dasu baccin kailula saboda haka su dama irin sha ɗayan nan ma har sun shiga bacci kenan har ma sun riga sun samu inda ma da su kwanta saboda haka wannan yake yin nuni da cewa al'amarin al'amarinta wato ya wuce gaban wasa wajibi ne mutane su dauke ta al'amari mai girma Allah yake cikin gaggawa sari'ul hisab hakan na bangaren takariri wajen tabbatar da abin da mutane suka yi a filin kiyama kala biyu ne akwai musulmai wanda ba za a musu munakashin ayyukansu ba za a zo ana tattaunawa da kai akan aikin da kai ba ah, hisabi ne da maka mai sauki wanda hisabin da ya kama da kwandon tumatir a mu da lawal in ka je saya ba wai zaɓewa ya ake ba a ci wannan bage ne wannan bai nuna ba a kwandon da a ma cinikinsa kawai nawa za ka saya dubu uku to bi kenan ba da kuɗi ɗauka ka tafi in ka je gida ka san na yi da shi to haka in an je kiyama muminai haka Allah zai musu game da ayyukansu sallan ka ta azhar wata ran biyar ka samu a cikin goma wata ran shida wata ran bakwai wata ran takwas wata ran ma hudu ne cikin biyar to ba za a rinka daukowa na cewa azhar na ranar juma'a nawa ya samu hudu a rubuta la'asar kaga wannan ba za ka ji kai labari ba sai Allah ya tara su kawai duka sai hada ayyukan sai dora su kawai sun ja sun ja to a ja da su wuce sun ja shine yuhasabu hisaban yasira annabi yana cewa Allahumma hasibna hisaban Allah ka mana hisabi hisabi mai girma to su mu'mine haka Allah zai musu hisabi su kuma kafirai ba wai za a dauko ayyukan ne ana bayanin su ba su ayyukan da a zo ne na laifukan a taro su a ce kayi kaza a ce nayi kayi kayi kayi yanzu ka tabbatar ne kawai idan ka tabbatar da kayi wannan aiki magana ya riga ya kare shikenan an gama gurin sai a ce to maza maza a gangara da shi zuwa gidan wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye na ganin za mu tsaya nan wanda muka faɗa da daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka ci su kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mai tarayya cikin lada subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu